وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس شدا دوتا رمضان هجرة تدود دريه دا أربعين شدة daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 muna fatan karasa tafsirin suratu gafir a yau insha Allah daga ayata ta 60 karatunmu ina dauke da bayani na biyu akan barin roƙon Allah barin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da bayani na biyu akai saboda ka damu sake karanta aya ta sabbin wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala rabbukum allah mahalikinku yace ud'uni ku kira ni astajib lakum zan amsa muku Allah ya ce ku kira ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da bauta na sayadkhuluna jahannama za su shiga jahannama dafirina suna makaskata don haka karka bar addu'a a rayuwarka kada ka yarda ka bar roƙon Allah a rayuwarka har abada me alaƙar addu'a da shiga wutar jahannama saboda in ka dubi ayar farkonta magana ce akan addu'a ta kuma shiga wutar jahannama ga waɗanda ba sa roƙon Allah babu shakka wannan shine abin da ayar take nunawa a zahiri zahiri zahiri tana nuna cewa duk mutumin da bai roƙon Allah sai ya shiga jahannama Allah ya kare mu kuma za ka gani ta bayanin malamai kamar misali a kitab tafsir husaymin da zo a shafin 115 al da ke fassara suratu ghafir wannan aya yace wala shakka annal ladhi yastakbiru an du'a'i babu shakka don mutumin da yayi girman kai baya roƙon Allah wayara annahu ganiyun anillahi yana ganin shi ya wadatu baya bukatar komai a wurin Allah domin akwai wallahi akwai wanda ya taba gaya min akwai wanda ya taba gaya yace shi ya je maka gashi ga ta'aba amma ya rasa wani me zai roki Allah saboda komai Allah ya bashi insha ba komai